أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasi na masallaci a kowane yammaci na talata a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah yau ma wannan yammaci na 26 ga watan biyar shekarun hijira 1439 insha Allah za mu dora daga inda muka yi matsaya mun tsaya daidai shafi na casa'in da hudu Allah muke roƙo shafi na casa'in da uku ko za mu tashi akan shafi na farkon shafi na casa'in da hudu Allah muke roƙo ya datar da mu wannan aiki da muke yi ɗan kaɗan Allah ya sa je ne a wajen Allah. Allah ya sa ya zamanto sanadin tsiranmu. Ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala walimanu bi annal imana ƙaunun wa amalun wa niyyatun wa isaba. Malam ya ce, lallai imani yana daga cikin abun da ya kamaci dukkan wani mai kuduri ko aƙida ta alis sunna ya san matsayin imani menene imanin ba wai haka kawai imani shikenan imani baka san meye imanin ba sannan baka san sharaɗin imanin ba baka san kamalar imani ba baka san tawayarsa ba baka san da me yake karuwa ba baka san da me yake raguwa ba wal imanu daga cikin abun da yake lissafawa ce akwai imani bi annal imana domin shi imani qaulun wa amalun wa niyyatun wa isaba wayannan abubuwa ne ake bukata su haɗu? sannan niyya ta tabbata abun nan sannan imani ya tabbata ƙaulu magana mutum zai furta imani da baki da harshensa wa amalun sannan kuma za a ga aikinsa ya nuna wa niyyatun sannan kuma kuduri a zuciyarsa niyya kenan ya tabbata eh wannan abun da ya faɗi a baki ya dace da abun da ya kudurta a zuci wannan aikin da yake aikatawa ya dace da abun da ya kulla a zuci shikenan yace wa isaba da kuma dacewa da sunna karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ga ta kada kyakkyawan niyya ga ka faɗi a baki kana aiki irin wanda ka kulla a zuci amma kuma bai dace da sunna ba ya zama aikin banza ana kiran sabidiya dole ne ya samu ya haɗa wayannan qaulun amalun niyyatun isaba shine muwafaqatu sunna kamar yadda wasu suke kawo a ta'rifinsu to shi imani in ya riga ya shiga ya zauna kenan haka yake kawai kwalinsa bai raguwa bai karuwa a'a yaɗo yake yi tawaya kuma yake yi kamar yadda idan an ja area za ta yi sama in an ga dama kuma a danna ta ta koma guntuwa to haka imani yazidu yana ƙaruwa wa yankusu yana kuma raguwa yazidu ma sha Allah wa yankusu hatta yabqa minhu shay hatta la yabqa minhu shay'un yace yakan iya ƙaruwa gwargwadon yanda Allah ya so yakan iya raguwa yana raguwa yana raguwa har ya dawo ba komai har mutum ya koma bai da shi Allah ya kare mu ashe ya kamata mutum ya rika auna kansa tunda na gane me imani zuwa yanzu ibada ta karawa nake ko ragewa nake soyayya ta da addini karuwa yake ko raguwa yake to anan ne zaka gane imaninka yana karuwa ko yana raguwa domin shi shaidan yana jin tsoron sabon imani amma in imanin ya dade ce shaidan yana iya zuwa ya zayyana ma wani abu bambara kwai ce to kai ai yanzu ka wuce halaka ai to me baka gane ba yanzu eh ai ka ma yi kokari kaza ma da ba kai kai ba kaza tun kaza kaza kuke kaza ai shaidan kenan yanzu nan sai kaga kawai yana sa maka girman kai kuma kaga yana yana maida ka baya sai kaga sabbin masu imani su ne suke yi kai kana can ko ka koma baya to imani raguwa yake karuwa yake ba mamaki har ka dawo babu wata rana kana tsaye baka sani ba ba ko kwaya daya a ciki fanko yazidu wa yanqusu yazidu ma sha Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un to bari mu ji da shi ibn al-fawzan zai ce asharhu al-imanu fi al-lugha huwa at-tasdiq abinda ake ce masa imani a yaren larabawa gaskatawa na yi imani da Allah ma'ana na gaskata Allah shi kadai ne kawai abun bauta na gaskata haka ba ƙarya ba ne na gaskata to idan aka same ka da wani abu fa kuma maimakon ka rungumi Allah sai aka same ka da wani abu wanda tasirinsa yana ginuwa a zuciyarka irin tasirin Allah eh ka san dai idan mutum ya ɗebo shabara ya jika ya sha tasirin ta irin na Allah ne ba irin na Allah ba ne kana kokarin akwai kwayar cuta a ciki kuma an ce shabaran nan yana kashe irin wannan kwayar cutar sai ka sha kaga ya babba shirka bane ko sassake ko saiwa ko ko garin wani magani sai ka lika akan gyambonka saboda yana kashe kwayoyin cuta wannan tasiri irin na Allah yake ba yake tasirantarwa a zuciyarka ba haka bane to amma sai ka zo sai ka rataye wani abu a jikinka shi ba sha kai ba shi kuma ba wai a'a wani ciwo zai kashe ma ba a'a wani abu in ya taho yu wannan din zai kare ka wa yake yin irin wannan eh to yanzu ka ce ka yi imani da Allah tabbas shine kawai abun bauta sannan ka yadda tasdik ka gaskata to kuma gashi ka ta yi shi yasa ba imani ga mushriki ko ya ce ma na yi imani ƙarya yake yi tunda yana shirka ka je ka samu gidanka ka bun an bunne ma wani abu a can an bunne wani abu na an bunne a can ko duk wata kusurwa an bi an bunne, wai ba abun da ya isa ya zo wannan abun da ka bunne wanda ba zai iya bude kansa ba shi zai kare ka kai ka zo ka danne shi da dutse ka bunne fa shi kansa yanzu ko da ayon kore fito bai isa ba kuma shi ne in abu ya zo wai zai zo ya kare ma saboda tsabar gidadanci eh? kan mekiya da idon mekiya ina mekiya take lokacin da aka kashe ta idon yana ina kan yana ina to bai hana a kashe ta ba sai eh, kai yanzu a kawo ma mushen kan meki mai hangen nesa kenan kai duk abun da zai tinkaro ka kafin ya zo Allah zai wai za a gani eh to me kiyar ba ta ga za a kashe ta ba ta mutu kai ne yanzu kan meki eh <laughs> wai kana da wai kana da ai ai ka ka tsare kanka ai akwai kan meki ka kai in wai in mutun sammako yayi kai kwana kai kana tafiya eh kaga ko kafin gari ya waye ya sabko kayi nisa to Allah ya sawaje to imani shine at-tasdiqu gaskatawa shi yasa Abubakar Siddiq yayi gagara shi as-siddiq ne ma ba sadiq ba as siddiq mai yawan gaskatawa matukar gaskatawa shi bai taba shakka ba abin da ya shafi Allah manzon Allah addinin Allah bai taba shakku ba wataƙila kai ka daɗe kana kokonton sunna kafin ka gane ta to abun ni dai ina ga kaman gaskiya ne to amma kuma su malam to to baba su baba to sannan ka dai samu ka kubuta da kyar daga shaitan sai ka gaskata to sai na abubakar baya haka shi shi kawai daga an zo an ce daga Allah ce sam'an wada'atan manzo Allah sam'an wada'atan addinin sam'an wada'atan kawai shi yasa ya zama as-siddiq annabi yusuf ma as-siddiq na na maryamu ma as-siddiqa ko siddiqatun kaga shi kansa na maryamu da mahaifiyarsa dukkan su siddiqai ne eh don haka Allah ya ce haka kuma yusuf ayyuha siddiq abubakar siddiq duk mutumin da kaga an kira shi da wannan suna ya kai matuƙa wajen imani attasdiku aljazim al gaskatawa da take yankakkar gaskatawa ba kokonto ciki kamar yadda bahaushe jazman wannan magana haka take jazman jazim wato kenan karkai wani shakka har aka hausantar da kalmar jazim din ma yanzu kusan ana dauka kamar hausa ce jazaman kuwa eh da su haƙƙun kaga an maida shi tamkar ma hausa ne to at-tasdiqul jazim shine ake nufi al-iman allazi ma'ahu itimanu wanda yake cike da aminci amincewa ga ka gaskata ka amince to shine imani wala ya tarihi shakkun wanda kuma shakka ba za ta sake bijiro masa ba lokacin da kake cewa amantu billahi rabban na yi imani da ubangiji shine Allah shine ubangiji na a lokacin ba ko shakka a zuciyarka haka abun yake la ya tarihi la ya tarihi shakkun fa yuqalu lahu ay a a menene fa yuqalu amana lahu ana cewa ya yi imani da shi ne yake nufi da ya yi imani da shi ai saddaqahu ya gaskata shi shi ne ma'ana ya yi imani da shi ai ya gaskata shi mun yi imani da Allah mun gaskata Allah duk abin da ya faɗi shi ne gaskiya mun gaskata mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa shi ne gaskiya shi ne ma'ana shi yasa wa ma amana bi mu eh? wa ma anta bi mu'minin lana kaga akwai ayar da ta faɗi wa ma anta bi mu'minin lana cikin suratu yusuf aya ta 17 ai lasta bi musaddiqin lana kai ba mai gaskata mu bane mun sani walau kunna sadiqina ko da gaskiya muka faɗa maka baba mun san ba za ka gaskata mu ballen ta nama <laughs> eh eh kaga suka ce wa ma anta bi mu'minin lana mun san kai ba mai gaskata mu bane walau kunna sadiqina ko da mu din masu gaskiya ne ballantana kuma shiri ne to kaga gaskatawa shine ma'ana imani imani shine ma'ana gaskatawa fama amana lahu fama amana menene lahu eh fa amana lahu lut kenan eh fa amana lahu lut ana magana ga annabi ibrahim kenan ko yani saddaqa ummuhu ibrahim ya gaskata babbansa kenan duk lokacin da yake kira an yi tai masa kaidi iri-iri duk da haka ba wanda suka yi imani da shi sai dai shi lut ɗin kenan cikin maza an ban da ludu alaihi salatu wassalam sai matarsa shi yasa yace fama amana la fa amana lahu lut sai lut yayi imani da shi ma'ana ya gaskata shi shi bai karyata ba kenan sauran mutanen gari duka ba su gaskata shi ba karyata shi suka yi ashe idan mutum ya karyata manzo bai da imani don ya ƙaryata Allah ne wanda ya ƙaryata Allah zai zama na Allah? to ƙaryata manzo ƙaryata Allah ne ko yanzu aka kawo maka hadisin manzon Allah ingantacce ka ƙaryata to kai ba za ka zama to layin musulmai ba don ƙaryata manzon Allah ƙaryata Allah ne domin shi baya magana son ransa komi sai in Allah ne ya ce masa yayi wahayi kuma malamai sun gaya mana nau'i biyu ne akwai wahayi qur'ani akwai wahayi ilhami wahayi na qur'ani wanda in ya sauka yake sahabbai to rubuta shi daban matani ne sai wahayi ilhami na fassarar qur'ani wanda Allah ne yake sa masa ilhamar fassaran ba wai sai jibrilu ya zo ba a Allah ne yake tusa masa yace masa kace kaza ka fassara aya kaza da kaza hukunci kaza kuma ga yanda zaka ce kaza da kaza shi kuma wannan ilhami ne kamar yanda in ya kwanta a bacci wani lokaci akan masa wahayi na ruya sai ya farka ya ce to an ce mini kaza a cikin bacci kuma hakan zai kasance kowane annabi da wahayin mafarki ake fara masa annabci in ya kwanta a cikin mafarki sai a ce masa to kaza da kaza zai faru gobe kuma daga gari ya waye ya ce to kaza fa zai faru yau kawai kaga ya faru za ku ga abu kaza amma kar ku tsorata kaza zai zama kuma sai kaga hakan ta faru kamar yadda annabi Ibrahim ya kwanta bacci aka ce to ka yanka danka bai zai shakka ba saboda ya san wahayi ne daga Allah su mafarkin su ba wai sururin banza bane irin namu a'a su wahayi ne saboda imanin su da Allah kamar yanzu wanda bai da imani sai ya ce hadisin manzon Allah ba gaskiya ba ne surutunsa ne kawai to ka gani surutun annabi annabi yana surutun banza ne da surutun banza ne haka kawai sai ya farka ya ce Allah ya ce in yanka dana kuma ya ɗauka ya doshi daji da ɗansa kuma zai yanka eh batan basira ga waɗanda suke cewa in ba Qur'ani ba shi ba zai bi komi ba magana in ba aya Qur'ani ba shi ba da shi ba to ka bar musulunci wallahi don babu yanda za a ka gane Qur'ani ba malami duk wanda zai zo ya ce zan gaya maka Qur'ani ko ba malami ni zan fayyace ma ko ba manzo Allah to shi din shaydani ne ya raba ka da annabi ya dora ka ya raba ka da fassarar manzo Allah ya dora maka tasa tunda shi din ma ba aya kawai zai ja ya maka shuru ba sai ya ma jawabi ya ma bayani kuma ya raba ka da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka karbi nashi kai kuma saboda basira irin ta irin wannan beran nan marar abun nan wanda shi ba bera sad ba me sunan shi jaba Allah ya zawaye da jaba mutum ya zama jaba ai ya lalace muna ina yani uh, saddaqa ammahu ibrahim alaihi salatu wassalam amma imanu fi shar'i wannan aluga kenan muka ji to a shari'a fa fa innahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi wannan shine a shari'a in an ce me imani kai ka dame mu imani ma huwa al-iman shar'an sai ka ce fa innahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi ko yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wannan inde har ka rubuta haka to ba za ka ci jarrabawa dai bisa ɗari ma huwal imanu shar'an Ika ce al'imanu shar'an al'itiqadu bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati to abinda ake nufi anan a shari'a shine i'tiqadun bil qalbi kudurtawa a zuci a zuciyarka ka kudurta imani ma'ana gaskatawar Allah gaskatawar manzanci da manzon a zuciyarka ka gaskata duk abinda Allah ya faɗi ka gaskata duk abinda manzo Allah ya faɗi ka gaskata duk abinda aka hana aka kore aka tabbatar kai imani da shi wa nutqun bil lisani kuma ka faɗa da baki haka kawai yanzu arne sai ya ce ni fa abinda musulmai suke yin nan fa nayi imani da shi Allah nan nasu na yarda da shi annabin nan nasu na yarda da shi addinin sunnan sallah da ne da komi na yarda amma sai ya shuru bai faɗi ba musulmi ne dole ne sai ya yi nuduki nut bayan itikadi ya bulla a zuciyarsa sannan ya furta da bakinsa harshensa ya faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amantu rabban wa islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula shikenan yanzu ya zama mai musulmi an samu itiqadi an samu nuduki sai kuma a jira a ga aiki wal sai aiki bil jawarihi da gabobi aga kuma yanzu ka shiga yin aiki da gabobinka kana da dukiya a ga ka ɗauka ka ba da zakka kana ɗauka kana sadaka kana tashi ka yi alwala kana zuwa ka taka ka tafi masallaci ka biya kuɗi ka tafi hajji ka taka ka tafi hajjin ka je ka yi ɗawafi ka yi kaza ka yi kaza da gaɓoɓinka lokacin azumi ka kame baki ka yi kaza ka yi kaza sannan Allah subhanahu Ta'ala ya ce kyautata iyaye kana yi da gaɓoɓinka ka yi nan neman halal duka kana ta yi da gaɓoɓinka yanzu aikin imani ne take. ya bambanta da aikin mara imani gabarka daga ta doshi haramun sai zuciya wanda take kuduri sai ta ce kul don ita ce mai control commander kul Allah ya hana banda nan sai ka kauce kaza ce ba shi ba ne wannan ne sai ka ɗauka, halal to wannan lokacin al'amalu aiki amalun bil jawarihi aiki da gabobin jikinka kenan ga kayiniya ga kafurta ga ayyuka suna gudana irin na imani to fa yanzu an samu mumini kenan to amma karka dauka kenan yanzu a yazidu yana faruwa bi ta'ati da yawan da'arka yawan da'a ibadarka yawan tudun imaninka wa yanqusu bil ma'siyati kuma yakan ragu da sabon Allah duk randa duk sanda ka saba wa Allah sai imaninka ya dan narke kamar katuwar kankara ka zo ka aje ta cikin kwano tana kwano yana daukan zafi tana karuwa eh ba raguwa za ta rika yi ba tana narkewa zafi na ƙara bugan kwanon kankarar tana ƙara narkewa zafi na ƙaruwa tana ƙariya zafi na har ta dawo ƴan ƙwaya ƙanƙanuwa har ƙarshe a dawo duk ya koma ruwa ya narke ya yi daidai da ƙatuwar ƙanƙarar da aka sa ta cikin firji ac sanyin lantarki an jona mata yana ƙarawa sai dai ta ƙara sandarewa in za a shekara ba za ta narke ba sai dai ta ƙara ƙandarewa to haka ibada in dai kana ibada kai wannan nau'in na ibada kai wannan nau'i kai wannan nau'i kai wannan nau'i imanin ka sai dai ta kumburi dai ta kumburi yana ƙara ƙarfi gan in yana nan tamkar dunkulen dawo sai ya koma wata ran kamar dunkulen dutse yanda in an latsa shi ba zai latsu ba dunkulen dawo fa eh to amma dai ya fi lokacin da dawon yake gari baras hakan nan ko an dunkule shi ko to sanda yake dunkulen dawan ya bi lokacin da yake gari to a kwana tashin ya koma tamkar dutse fa eh kaga ya koma kenken kenan to yawan ibadarka yawan ƙarin ƙarfin imaninka yawan sabon Allah ka yawan ƙarfin raguwar imaninka yazidu yakan ƙaru bi da'ati da wa Allah da'a Wayon kusu yana kuma raguwa bil ma'asiyati da sabawa Allah duk mutumin da yake yawan sabon Allah to imaninsa kuma haka yake yawan raguwa duk mutumin da yake bautawa Allah da yawa haka imaninsa yake yawan karuwa shi yasa kake gani duk mutumin da yake gefe inda ba a yawan bautar ubangiji imaninsa yana da tawaya don bai da cikakken ilimin da zai ma gane menene ya bambanta da mutumin da yake cikin inda ake aiki addini kullum shi yasa kake ga mutanen birni sun fi mutanen ƙauye domin a birni an fi aikin alkhairi akan ƙauye domin ƙauye ibadunsu bai da yawa kamar yadda nagari suke yanzu ƙauye ta yi a ƙauyenku matsalacinku shi kadai ne kai ka yi wancan dajin ni na yi wancan wancan ya yi ta can wannan ya yi ta can da zahari na za mu jami amma don na bar unguwar bongo sai na tafi gada mayo ko na tafi sabon fegi ba masallaci eh duk unguwar da ka je ga masallatai na to a karkara fa in ka bar eriyar masallacinku dai shi kenan salatul jama'a kan babu ranna kuma ba mamaki katar da malamin shi kadai a garin shi ma iri na ne a ina sa'a ko aka ce gari iri na ne kawai shi ne malam kan ina sa'a eh? to yanzu ya za a yi a ce iri na ne kawai a wuri ya za a yi a san wasu abubuwa An mun gawa lafiya ba hmm? <laughs> to gari kuma fa za ka malamin da kuke ji da shi da malaminsa shi ma da malaminsa ga sunan ko ina ka je za ka rinka jin ibada tana ta fitowa kawai kala-kala bayani nau'i-nau'i duk da kikancin ka dai ka ki za ka fahimta sannan kuma za a ga masu yi su shajja ka sabanin gefe kawai kuma dai ka ga mai kokarin wahala kai ma ka yi kokari yadda za ka wahala ko kuma ka ga wani matsabi ana yabonsa ka ce kai ma za ka dage ka zama baka tabuwa yi e, don su su kawai ka ƙware a tsafi wasu ƙauyukan fa nake gaya maka waɗansu ba haka ba amma wasu ƙauyukan babban wanda ake ji da shi babban matsafi. a kai maka hari ka ƙi tabuwa a kai maka haka hari a kasa yawa to ai yanzu kowa kai yake shakka to wani ma he kaga yana ta kokarin yanda zai yi ya rabo ka shi ma ya samu ya zama haka ne to ina imani ai ina imani yake kuma wani ya kuskura kul ya ce ya je wurin ya ce zai wa'azi ya ce wannan abun bai da kyau balle har ka karu tsoron zuwa gurin ma ake yin za a yi wa'azi in an je ma sai dai ya wa'azin hikima a onon fulɓe ay leñol shehu usmanu ko aran ma wali en fu nder don gurti on barkante en hanjum wadi to um wari fu wala to ay hata wala pullo ay Fulbe on barkante en sey wiya to ra sadaka modibbo modibbo ra sadaka to on barkante en on nder lafi on <laughs> wai da haka za su yi wa'azin in sun je hikima yanda dai su samu sadaka su kawai su yi gaba su barka da kwama talaka kai ka jiyo amma a ce maka wannan abun bai da kyau to me zai samu hmm? me zai samu to Allah ya sauri la yakun la yakunu al-imanu imani bai kasancewa illa min majmu'i hazihi al-ashya sai waɗannan abubuwa sun haɗu faman amana bi qalbihi wa lam yu'min bi lisanihi duk mutumin da yace yayi imani a zuci kawai amma bai faɗawa wa jama'a sun ji a harshensa ba lam yakun mu'minan bai zama mai imani ba li'anna Allah jalla wa ala qala fil kuffari domin Allah ya gaya mana halin kafurai kaburai kansu sun yi imani abinda annabawan nan suke zowa da shi gaskiya ne ba shi ne imanin zuci ba to amma da yake ba su furta shi ba ba su kuma aikata shi ba ya musu amfani yake kat na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna mun sani yana bakanta maka rai wannan abun da suke faɗa na ƙaryata ka fa innahum la yukazzibunaka mu mun sani ba ƙaryata ka suke yi ba walakin adh-dhalimina sai dai su azzalumai bi ayati llahi yajhaduna jayayya kawai suke yi da ayoyin Allah amma sun san gaskiya ne yanzu kana tsammanin duk wani dan bid'a da yake kushe sunna kana tsammanin ba su sani bane wallahi sun san sunna ita ce addini sun san bid'a kawai abinci ne kawai a yi dai don a raya girma mutum ya kare girmansa da matsayinsa da kuma kare karya karyata kansa da kansa tun da da mai yi waƙila da farko bai gane ba yana kai har ya kira wayansu a kai daga baya kuma tun da ya yi ilimin aka ja hadisi zai gane an ja aya ya gane an fahimtar da shi ya gane girman kai kuma yanzu ya hana shi yanzu idan na ce eh gaskiya ne to da kuma za a ce ni din ashe da in na san haka ne kuma ba na yi na san haka ne kuma na kira mutane a kai na san haka ne kuma ni ma nake ba kyau kuma ina yi to gara kawai in ce mai kyau ne amma ya san cewa kuskure ne ba sa ƙaryata ka a zuci sai dai su wayannan azzaluman jayayya suke da ayoyin Allah amma ba wai sun ƙaryata ba ne sun sani gaskiya ne sun sani haka yake amma suna jayayya ne suna kare matsayinsu kaga kenan ashe akan yarda a zuci sai a ki bayyanawa a fili wa qala fi fir'aun Allah ya gaya mana game da fir'auna qala laqad alimta annabi Musa yace da shi kai kanka fir'auna wallahi ka sani ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi wayannan mujizozin kai ka sani ai ka ka fito fili ka ga mutanen ka ne amma kai ka sani ba wanda ya saukar da wayannan mujizozin in banda ubangijin samai da kasai ka san haka kai fir'auna to kana jin sauran fir'aunonin ba su sani bane fir'aunonin Amerika da na China da na Rasha da na komi da kake ga sun dage sai sun dakushe musulunci saboda sun san shine na Allah sun gane shine addini idan kuma aka ce shi za a yi su batsayin su zai fadi don su duniya ne damuwarsu to shi kansa fir'auna ya san ƙarya yake yi kuma ya san mu'jizozi ne daga Allah ba zabi bane kaga kenan akan yarda a zuci sai a fito da wani abu akasin wannan a baki wa qala jalla wa ala anil kuffari alladhina kazzabu bi ayatihi kuma Allah ya gaya mana game da kafiran da suka karyata ayoyin Allah yace wajahadu biha an anfusuhum zulman wa uduwa kaga anan yace wajahadu biha sun yi musun ayoyin sun yi ta jayayya da ayoyin Allah din an kusuhu amma can cikin zukatansu sun tabbatar da cewa haka ne a ransu sun san haka yake suna da yaƙinin gaskiya ne abu amma suke jayayya a baki shugabannin jayayya kawai suke yi amma a zuciyarsu sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne manyan arnan nan sun san musulunci gaskiya ne ƙananan kawai ake wa rufa-rufa manyan shugabannin bidi'an nan sun san sunna gaskiya ne ana yi wa jahilai rufa-rufa wa jahadu jayayya kawai suke yi game da waɗannan ayoyi ne biya wasu taikanat ha'an kusuhu amma can zukatansu sun yi yaƙini tabbas gaskiya ne zulman saboda salinci wa uluwan da girman kai kazan girman kai na iya mutum na hana mutum aikin alheri yanzu kaman kai kaje zaka koyi alheri yanzu haba musa gemun ka fari ka cikin yara wasu suna karanta askari kai kana ahalari ai abun kunya ne kaga uluwan sai girman kai sai ya ɗebe ka ta ce gaskiya fa za su rena mutum wallahi amma yanzu a haka sai in bata rubi su ɗauka na sani ko baka sani ba da dai har an gane baka sani ba ba wani ban gane ayo mara sani ka gane shi wuya ne sai dai ba ku wuni uku da shi ba kana wuni uku da shi za a gane shi bai sani ba wallahi kuma malami wanda ya san addini in kuka kwana uku za a gane akwai abin da ya sani a addini eh ku kwana uku ku wuni tare ku kwana tare ku wuni tare ku kwana tare ana ibada ba za ka gane jahili ba ba za ka gane alimi ba eh to shi yana tsammani wai har yanzu ba a gane shi ba sai in ya dau halari ne za a gane to bai sani ba tuni har an gane shi eh irin shi ne ai na wannan yaran sun dawo islamiya baban yana alwala suka ce kai kai kai kai baba to inda haka ne mu a fudda mu islamiyya ce ya aka yi ya ce to su ba su yi malaman ma ashe ba su yi alwala ba don ba irin wannan alwalan suka koya mana ba <laughs> eh sun ga irin alwalar uban suka ce to kuma shi su malam sun ce mana ba haka ake yi ba kuma ka baba shi wanda yake ashe ma ba su iya ba baba sun da mu gaskiya ba irin alwalan nan suka koya mana ba mu a fitar da mu ashe ma ba su yi alwala ba sai ce to ku zo ya ya koya muku kai in gani sai ya tsaya ya yi alwala tsaf ɗayan kai ma kai in gani ya yi alwala tsaf ya ce ga yadda suka koya mana ba irin naka ba ba ga kenan ashe suna so su batar da musu hana ya ce a'a ɗazin nima wani abu ne ke ci na a zuci wallahi raina ne ya ɓaci shi yasa na yi kuskure wannan ɗin shi ne daidai nima hankali ne baya jikina a lokacin Eh. zai ya goma shi ma ya irin alwalar ‘ya'yansa, to da ya girman kai eh? ba. Eh? To, in suka dawo ya me aka koya muku yau, yau an koya mana yadda ake shiga ban ɗake ce to karanta mun inji. Eh, to ku zauna, ku yi ta yi ina ji. Sai su yi ta yi yana ji. kake ya koya ko yau kuma me aka koya muku an koya mana farillun sallah guda nawa ce guda kaza farin guda nawa guda kaza guda nawa guda kaza kaga ya gane guda kaza ne ce to da wanne da wanne daga nan in yi kaza in an yi kaza in an yi kaza in an yi kaza to yau fa mai aka koya muku ya an koya mana sifar sallah gaba ɗayan da ake sallah aka koya mana sai da kowa ya tashi ya yi aka gani ya ce to ku yin gani sai su yi yana gallo yana kallo da ba irin haka yake yi ba to kaga su wancan zulman wa uluwa girman kai zalunci ya zalunci zalunci kansu girman kai ya hana su suka yi jayayya da ayoyin Allah da sun tabbatar su ne gaskiya da gangan Allah ya kare mu kaga kenan ana iya yarda a zuci amma kuma tun da gaba da baki da sauransu ba su yi ba imanin bai da wani amfani fal imanu bil qalbi wahdahu don an yi imani a zuci kadai la yakfi dai isa kama ta quluhul murji'a kamar yanda masu aqidar murji'anci ke cewa in dai ka ce ka in dai ka amince a zuciya shikenan in eh, inda ka amince a zuci ai shikenan walaysa a walaysa bi imanin to wannan ba imani bane walaysa bi imanin yace wannan ba imani bane tunda ya kadaita wa kadhalika al-imanu bil lisani haka nan ma imani da harshe wahada shi kadai aiban la yakati shi ma bai isa don ka faɗa da baki zuciyarka kuma ƙarya take ko ka faɗa da baki amma ayyukanka sun ƙaryata li'anna hadhal imana imanu domin wannan imani li'anna hadha imanul munafiqina wannan shine imanin munafikai yaquluna ma laysa fi qulubihim suna faɗin abinda ba shine a zukatansu ba to wannan imanin munafikai kenan a'a ban je kan wancan ba munafukai nace yaquluna ma laisa fi qulubihim ba wai abin da aka rubuta ba an gane ko suna fadin abin da baya cikin zukatansu su munafukai kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake na bi alsinatihim ma laisa fi qulubi suna faɗa da harsunan su abinda ba shine cikin zukatansu ba kamar idan ka ce wa mutum shi munafiki ya kulu ma laisa fi kalbihi a lokacin ba sai a nemi hujja ba me yasa ka faɗi haka sai ka ce kamar yanda Allah ya ce ya kulu na bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim shine abinda na faɗa da farko nace su munafikai ya kulu na ma laisa fi kulubi suna faɗin abinda babu shi a cikin zukatansu to me dalili kauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ya na bi alfinatihim ma laisa fi qulubihim an gane ko suna faɗa da harsunan su abinda ba shine cikin zukatansu ba zuciyarsa abinda take nufi daban abinda yake faɗi da bakinsa daban wannan ma ba imani bane wal imanu bil qalbi wal qawli bil lisani faqat don kai imani da zuciya ka faɗa da baki kadai la yani su ma ba sa isa aibani kama ta ƙuluhu ba'dul murji'a kamar yadda wasu daga cikin masu aƙidar murji'anci suka faɗa haza la wannan ma bai isa mutum ya zama mumini iz la budda min al'amali bil jawarihi don dole sai an haɗa da aiki dole ne a samu a bil qalbi a samu annutu bil lisani sannan a samu al'amal bil jawarihi dole sai an samu aiki labudda min al'amali bil jawarihi fallazi yuminu bi qalbihi wa bi lisanihi walakinahu la yusalli abadan mutumin da yace yayi imani a zuci yayi imani da baki amma baya aiki baya sallah sam sam mumini ne mhm. duk da dai zuciyarsa ta yarda bakinsa ya faɗi amma rashin aiki ya kafurta shi wala ya sumu bai azumi wala ya adli hajja baya aikin hajjil fariba hajji na farilla wala ya amalu ayya amalin min al'amal baya wani aiki cikin ayyukan imani fa hada kafiru wannan kawai a ce masa kafiri domin eh, sauran kafirai ma sun yarda da Allah ko kuma sun faɗi cewa Allah ne amma rashin aiki ya bambanta mu da su walau kana yu'minu bi lisanihi wa yantiqu wa ya'taqidu bi qalbihi wa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah lakin tarakahu al-amal min ghairi udhrin la yaj'aluhu mu'minan illa idha taraka al-amala bi udhrin yace walaukana kana yu'minu bi lisanihi da a ce ya zama mai imani da baki kawai wayan tiku sannan kuma yakan furta abun kowa ya ji Waya ata atakidu bi kalbi kuma ya kulla a zuciyarsa Waya yashhadu an la ilaha illallah har ma yakan furta wato kalmar shahada ta ashadu an la ilaha illallah da kuma ashadu anna muhammadar rasulullah lakin sai dai tarkuhul amal barin aiki da ya yi din nan baya aiki wannan kalmar shahada za ta yi masa amfani tunda ya bar sallah ko ya bar haji da ganga ko ya bar azumi ko ya bar zakka ko ko gashi nan dai ayyukan alkhairi tarkuhul amal barin sa aiki da ya yi min gairi uzurin ba tare da uzuri ba la yaj'aluhu mu'mina baya sa ya zama mu'mini dole kawai ya koma kafirinsa illa idza taraka al'amala bi li uzri sai dai in akwai uzurin da yasa bai yi aikin ba kal mukrim wan nasi kamar mutumin da aka tilasta maka lokacin sallah yayi aka hana shi sallah annan bai kafurta kamar wanda lokacin sallah yayi sai ya manta shaydan ya mantar da shi ba a cewa ya kafurta an gane wannan al wanda aka sashi dole ya bar aiki wannafi da wanda mantawa yi wal jahil da wanda bai sani ba ka musulunta sabon musulunta ana yin abu kaza in lokaci kaza yayi baka san shi ba ba a sanar da kai ba shi yasa baka yi ba Annan kana da uzuri an gane ko wa kaza allazi da kalafil islami walam ya tamakkan min al'amali haka ko mutumin da ya shiga musulunci bai samu ikon yin aiki ba sai ya mutu ya yi kalmar shahada ya musulunta sai maciji ya sare shi sai ya mutu bai taba sallah ba sai a ce bai musulunta ba akwai dalilin da yana da rai da zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai yi haji don haka yanzu ya mutu kuma yana nan cikakken musulmi kuma ko raka ne bai taba yi eh ya musulunta kenan an ce to kaje kai wanka yanzu ka ci gaba da azumi ka ci gaba da sallah ya juya sai maciji ya tsare shi sai ya fadi sai ya mutu shi kenan shi kam Allah sai ya shi eh sauran duk an dauke mishi shine anan yake cewa a eh waka zalika allazi da kalafil islam haka wanda ya shiga cikin musulunci walam ya tamakkan min al'amari, bai samu damar yin aiki ba bi an aslama sun mamata filhal ya musulunta take sai ya mutu sai a ce kin aiki yayi wannan tsabar ganda tsabar kin sallah ya yar ya mutu haka ne kin sallah ne yasa ya mutu kin azumi ne yasa ya mutu kin haji ne yasa ya mutu don kar ya bada zakka yasa ya mutu a'a sa ya kare tun bai soma ibada ba to kuma ba zai hana shi zuwa aljanna ba ya fashi gara basa wani ne fa ya kashe sahabi ana yaki da kashe sahabin sahabin ya zama shahidi shi ma sai musulunta sai wani kafirin ya kashe shi shi ma sai ya zama shahidi sai ga su a aljanna tare annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu dariya ga su wuri daya kuma daya shi ya kashe daya kuma ga su duka yan aljanna <laughs> eh ah, ja kai ah. ya me ya kawo ka nan fa wurin shuhada ne yace a ah, to ni din ba shahidi bane ce kai ba kai ne ka kashe ni ba ni ma har ne ya kashe ni <laughs> eh ni ma bayan ka ta wani musulunta wani har ne ya kashe ni ai Zai zurun gumi juna kawai eh ki aini ka taimake ni da ka kashe ni nan eh, eh ba wai haushin sai yake ji ba ya kashe shi eh, saboda mutuwar kashe ni da kai ya sa na samu nan shi dadi yake yace to ai ni ma wani arnin ya kashe ni bayan ka na musulun ta yi shi yasa ka ganni anan kaga shi musulunci baya tuna wai da kai mugun abu eh. in ka koma ga Allah wai a ce ah, tun da da ka yi mugun abu ba ruwanmu da kai yo fati ma ka zirfi ne musu albarka in kai babba ne ran da kace za ka dawo sai su yi ta karbarka rannan waƙoƙi za a yi sabi a ce duk najeriya ba mai hali mai kyau irin naka ko ba haka ba ne kuma da kai adawa ne duk sun sossoke ka sun ɓaɓɓata ka saboda sun san kana da jama'a rannan da kace za ka dawo za ka canja sheka za ka dawo nasu a rannan kuma kowa in yi hau bari zai ce ai dama mutumin kirki ne sabanin ra'ayi ne kawai ai dama namu ne wannan don ko a can din ma dai dama shine tilo wanda ya sa waccan jam'iyyar har dama ta zama fara amma yau ya fa fito dama namu ne ko can kaza kaza mutumin kirki ne wane ne yayi waye to kuma kuke yin haka balle Allah Allah don kana saba mar in kace ka fasa yanzu ka dawo da'a zaka yi sai ya ce bai son ka sai karbe ka mm, bismillah ina muke fahaza la yusabu alaihi al'amalu wanda daga musulunta sai ya mutu wannan ba a danganta shi da aiki a ce sai ya yi aiki to kwanansa ya kare tun lokacin aikin bai yi ba li'annahu lam yatamakkan zalika domin hakan bai samu damar yin sa wato hakan damar hakan bai samu abun shi ba lam yatamakkan damar hakan bata samu ba hakanan al-maqbul fi aqlihi haka mutumin da daga sa kawai sai ya haukace to mahaukaci za ku ce sai ya yi sallah dole sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza ya haukace an ɗauke masa alƙalami duk abin da ya yanzu ba a rubutawa ko mutum ya kashe ba a cewa ya kashe mutum a rubuta mar zunubi sai dai a kama shi a daure in ya kashe mutum ka kashe shi tuma yanzu kai ka kashe mutum don shi mahaukaci ne yana da hankali ne eh yanzu idan mahaukaci yana tahowa sai ya zo jazi sai tsirta ma fitsari a farashar da kacir a tsaye sai kai ma ka jazi sai rama. eh yanzu wa za a tafi ana ba labari labarin wa zai fi yaduwa labarin wuza to Allah ya ke. to shi shi dama can baya da takarda da ake masa rubutu mahaukaci ne to kai da ake ganin ka mai hankali ashe kai ma ina fi shi ba hauka Allah ya hazala ya tamakkanu min al'amali kaga wannan mahaukacin shi ma damar aiki bai samu a gurin shi ba tunda ya haukaci. amma idza kana mutamakkinan min al'amali amma in har mutum ya kasance yana da damar da zai yi aiki wata raka huni ha'iyar. sai ya bar aikin gaba ɗaya kawai ya ƙi to fa haza laisa bi mu'minin wannan ba mu'mini ne. tunda da gangan kake aiki don ka ce aini na yadda a zuci na kuma faɗa muku ni mumini ne to amma ai baka aiki ita ah, to tunda dai a zuciyata na yadda kuma na gaya muku ni shine na ruwanku da aiki na to wannan ba mumini bane za da fi tarifin imani to kamar yanda shi imamul barbahari ya wa niyatun wa isaba ko sannan shi malam anan sai kawo tarihi ya ce itiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi suka ce su ne sharuɗa na imani ko to amma anan akwai ƙari da ake yi kamar yanda mawallafin wannan littafi imamul barbahari ya wa niyatun sai ya ce wa isaba bayan amalun ɗin ya ce wa niyatun sai ya ce wa isaba to isaba ɗin nan shi yake so ya ce maka ba abuhun zada wasu sun ƙara fi tarifin imani wajen fayyace menene tarifin imani kama zakarar mu'allifu kamar yadda mawallafin wannan littafi sharhu sunna ya ambata sun ƙara mas'alatar rabi'a matsala ta hudu wahiyar tibahu sunna shine dole sai ka sai bi sunna a zuciyarka ka yi itikadi ka furta a baki sannan kuma kana aiki to in aikin bai dace da sunna ba ba zai amfani suka ce to sai an samu wannan matsala ta hudu sai an samu wannan matsala ta hudu shine ittiba'us sunna sai aikin ka ya bi sunna ya dace da irin umarnin manzon Allah ko aikin manzon Allah ko kuma takriri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaquluna al-imanu qawlun wa i'tiqadun wa amalun wa sunna abinda suke cewa kenan shi imani guduri ne aiki ne sannan kuma sunna ne ya yani ittiba'u sunna sai in aikinka ya dace da sunna yana biye da sunnar manzon Allah ya khuruju bi zalikal mubtadia kaga an fitar da masu bid'a kenan ya khuruju bi zalikal ana fitar da masu bid'a wanda yake ibada da bid'a wannan ba za a kirga shi cikin masu imani ba domin imani ba kulla imani ai imani da bid'a ba a yi imani da abin da Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar, amma a ce ka yi imani da abin da ya saɓawa da karantarwar manzon Allah wannan addini ne? Addini ba ne, don Muhammadun Rasulullah haka ka san da za ka musulunta, da ka ce la'ilaha illallah, kaga an ka kore duk wata shirka, in aka ga kana shirka ka tabbatar da wannan aiki? cewa la ilaha illallah ka ya tabbata ka warware to kace muhammadur rasulullah sai aka ga kana bidiya baka warware muhammadur rasulullah ba to kaga kenan mai bidiya ya buta daga ciki aiki da bidiya yana warwarewa mutum imani a aikace ka warware imaninka ko da baka yadda ba sai dai idan aka bincika a ga iri wannan bid'ar taka wace iri ce akwai bidi'ar da tafi girma akwai bidi'ar da tana da dan sassauci wataƙila ko ta dan barka cikin da'ira akwai bidi'ar da za ta budda mutum da'ira Allah zina la ya ne allazina la ya'maluna bis sunnah kaga banda yan bid'an da ba sa aiki da sunnar manzon Allah wa inna ma ya'maluna bil muhdathat suna aiki da abubuwan da aka kago maimakon abubuwan da manzon Allah ya bari a matsayin shine addini sallallahu alaihi wasallam sai suna da aiki da abunda wasu mutane suka kirkiro muhdathat kirkirarun abubuwa wa hadha zakarahu al muallif huna Shi shine abinda malam imamul barbahari ya ambata mana a nan fi kaulihi inda yake niyatun wa isaba e eh, niya da dacewa ai isaba din ai amalun bis sunna shi yake nufi ai aiki da sunna amma allazi amalu amalan khati'an bil amma mutumin da yake aiki na kurakurai da bidiyoyi wal khurafati da karairayi wal muhdathati da kage kage fa hadha la yakunu mu'minan wannan bai zama mu'mini baya zama mu'mini gashi nan dai wa yazidu bi ta'a malan yace wa yazidu bi ta'ati ko wa yanqusu bil ma'siyati to wa yazidu bi ta'ati hadha min tamami ta'rifi to wannan shine cikar ta'rifi domin a ta'rifin malam imam barbahari yace wal imanu bi anna al imana qawlun wa amalun wa niyyatun wa isaba yace yazidu wa yanqusu yazidu ma sha Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay ko to anan yace yazidu bi ta'ati yana karuwa da yin da'a Hazamin min tamamit ta'rifi anna al imana yazidu bi ta'ati imanin mutum yakan ƙaru lokacin da ka ƙare yin ɗa'a kowa da irin ɗa'arsa da aka lizinta mishi iyaye an lizinta musu yin ɗa'a sauran irin abubuwan da aka farlanta sai kuma haƙoƙi da aka ɗora musu na tarbiyyantar da ‘ya'yansu ko ‘ya'ya kuma ka ɗora musu sauran ayyuka na addini da kuma babban haƙƙi na yin biyayya ga iyayensu mata aka ɗora musu sauran ibada da kuma haƙƙi na biyayya ga mazajensu mazaje kuma aka ɗora musu haƙƙi na ibada da kuma kyautata wa matayensu duk abin da aka ce ka yi mata ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita tsugunar da ita ɗakin kwananta da shauransu ko lokacin da kake yi ibada ne da'a ne kana ragewa alamar imani na raguwa kina ragewa alamar imanin ki na raguwa kai ma uba kana ragewa alamar imanin ka na raguwa kai ma da kana ragewa alamar imanin ka na raguwa a kowane irin fanni haka kuma da kana yawan qiyamul laili kana tashi da daddare kana sallah sai ka daina ko da kana yin a goma sha uku ka dawo kana yin uku uku kawai kana shafa in ka da witiri ka kwanta kaga an ja baya ko ko kuma ma ya zama yanzu ba ka yi kana yawan sadaka ka dawo ka rage ka damke hannunka ka daina yi kana yawan zuwa karatu ka dawo ka koma baya baka zuwa ko kuma sai jifa jifa kaga duka an tauye kana yawan sallar jam'i sau biyar kullum sai ka dawo wani lokacin sai dai magariba magariba ko sai isha'i isha'i ko kuma sai sallar asuba asuba duka ba a samu tawaya ba kana da hali kana ba da zakka kana keke da keke kana tsayawa ka lissafa dukiyarka ka fitar da zakka shaidan ya sa maka kasara? wani lokacin in kai lissafi biri biri sama sama kawai sai ka ce kawai a kaddara dai a kaza ne kawai a bar shi a kaza kawai farko lokacin da imanin ka yake kai sai ka lissafa komi keke da keke lokacin da ka zo kana ja ba imani ya rabu kai ya kawai a dauka kan kaza ne kawai yanzu kaza ne kawai a fitar da kaza yaushe za mu tsaya mu iya wannan aiki alamar imani ya fara ja baya an gane yin wani aikin da duk kana sa sai ka dawo ka ja baya to raguwar imani ne kowane irin ibada ka yi wa kanka lissafi ka gani Abun da kana yi sai ka gwada yanzu yanda nake yin kaza da yanzu ma haka ne haka abun yake juyawa ko ya koma haka fela ce tana haka tana haka sai ta koma tana haka ina aka yi to ai gara haka haka ko to kamar haka ne kowace irin ibada auna ka gani yanzu kam ina na ci gaba ne ko baya na ci ko gaba nake ci to haka za ka gane imaninka ya ƙaru ko ya ragu Wataƙila da sanda ka rika sosai har share masallaci kake yi yanzu ka daina imani ne ya ƙaru? a'a misali imani ne ya ƙaru ka daina share masallaci ko raguwa yi yi akwai wanda da yana ƙoƙari lokacin ina da agaji to yanzu lokacin agajin ya ƙare an daina yanzu ka zama ɗan nagaji eh? eh to agaji ana daina shi ne yanzu ka saki gidanka eh to ba ka gaji ba eh to kuma gidanka baka daina ba amma shi addini ka duba to yanzu me yasa kuma duran talata ba za ka yi sammako ka zo kai maza maza ka gyara nan ba kafin jama'a su zo ka su bata rigar su eh ga ruwa lokaci sai a zo ya yi mana kaɗan eh? ba agaji fa ba uniform ba ne ba wai sai da uniform ne ɗan agaji ba wai ba naɗa mutum ake ba sai ka yi certificate ko ka yi kana da ID card. Eh. Ina ‘yan agaji, to kai fa ba ɗan agaji ba ne? Tun yaushe aka naɗa ka yanzu gidanka ba ka agaji? To Allah ya gama naɗa ka ya ce wa ma kalakatul jinna wal insa illa li ya To akwai lokacin da kai baka cikin allazina ya buduna Allah? Eh? to kowane irin aiki da kana yin sa sai kaga yanzu ka bari ko kuma kana yi kadan kadan to in kana yi kadan kadan imanin ka ya ragu in ka bari gaba ɗaya kuma to tawaya ta zo maka da yawa sai ka rika lekawa ka gani wani irin aiki da nake yi wanda yanzu na daina in zai yi mai dashi kamar da gurbi wani irin abu ne da ba na yi yanzu ina yi to alhamdulillah na ƙaru ƙwarai kuwa yanzu akwai wanda da wanda kullum daidai kaje da kaza ma ba na yanzu Allah ya taimake ni ina yin kaza alhamdulillah sai ya ƙara kokari wani kuma da fa da mu ake wannan abu da wai da mu ake to yazidiyan usu yakan tawaya eh ina muke haza min tamami tarihi yace annal imana yazidu bi ta'a yana karuwa da yawan yi wa Allah da'anka wa haza sarihun fil qur'ani kuma wannan asarari yake bayyane yake cikin qur'ani karka dauka wai shi imamun barbahari ya cika surutu yace haza mala yace haza sarihun fil qur'ani haka yake a cikin alqur'ani Allah yace wa yazidu Allahu allazina hatadaw da. ka gani ko wa yazidullahu Allah zai karawa hata hatadau waɗanda suke kan shiriya Allah zai kara musu me guda shiriya kaga duk mutumin da yake kokari kullum ya zan yi in gane ya zan yi in gane sai Allah ya kara ganar da kai amma in ka zauna fa baka san komi ba sai ka zauna kace ana muslimun baka je makaranta ba za ka yi ilimi to amma in kana zuwa fa yau ka gane kaza gobe ka gane daya gobe ka gane daya jibi ka gane daya kwana uku ka karu da uku ko a wata ka karu da nawa ka karu da 30 an shekara kana tsammanin abu nawa ka karu da su to allazina hatadau masu kokarin shiriya Allah yana ƙara su da mai kudan yana kara shiryar da su wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suke ƙoƙari cikin addininmu mu kuma za mu ƙara ganar da su hanyoyinmu yau ka gane wannan hanyar gobe ka gane hanyar abu kaza gobe ka gane matsala kaza jibi ka gane matsala kaza nahdiyannahum subulana kenan sai mu ganar da su hanyoyinmu da ake gane addininmu to amma mutum ya zauna ba baya ijtihadi kullum sai dai dankon jahilci yayi ta karuwa sai kuma girman kai ya ta kumburi a cikin kwakwalwarsa Allah ya kare mu to kaga kenan akwai karuwar imani tunda Allah madaukakin sarki ce wa yazidu Allah kaga Allah Allah yazidu yana ƙara Allah ne fa'ila shine yake yin ƙarin wa yake wa ƙarin ta dau waɗanda suka shirya suke ƙoƙarin shirya menene makulun bihi abin da yake ƙara musu din huda shirya sai ƙara musu shirya kaga mai imani duk sanda ya ƙara ɗa sai Allah ya ƙara mar imani sai ya ƙara zamowa shiryayye Allah ya ƙara ganar da mu Allah kuma ya ce wa'iza turiyat alaihim ayatuna ayatuhu ko wa idza tuliyat alaihim idan aka karanta musu ayatuhu ayoyinsa shi Allah zadatkum imana sai abin ya kara musu imani to yanzu wanda baya zuwa inda ake karatun fa eh kullum bishiya yake yi kuma wallahi ka gwada sanda kake tsakiyar ɗalibinka kana ɗalibta jinginuwarka da addini da san sanda ka daina zuwa menene yafi kai da kanka in aka tambaye ka imaninka da na yanzu da na da a ce yanzu ka daina zuwa karatu kwata-kwata da sanda kake zuwa akai-akai ta tambaye ka ya kake ji a ranka dadewar da kai baka je ba fa shaidan ya sama wasi-wasi dewa shurbuci da yawa an cusa maka watakila ma an jajjefa maka shakku ka fannin wayansu matsaloli jahilai sun zo sun sassa maka shubuha ƙarshe har ka fara shakka to amma masu imani kullum sukan je su shaurari mai Allah ya ce mai annabin Allah ya ce shi ne waɗannan da wa iza tuliyat alaihim idan aka karanta a kansu ayatuhu ayoyin Allah hum imanan sai ayoyin su ƙara musu imani don dama mumini da ƙala Allah ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa imanin imaninsa yake ƙaruwa. Duk mutumin da baya shauraron ƙala Allah ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa imanin imaninsa kuma lo yake Allah ya kare mu da lo. Ko? Tun ana yayi lo, yayi lo har a dawo is ko? <laughs> Allah ya sauraki. wa yazdada allazina amanu imana kaga Allah yace wa yazdada allazina amanu imanan kaga sai a ƙarawa wa su imani imani dalilin yawan ibadarsu sai imaninsu ya ƙaru? wannan ba na so a nuna maka wannan magana da imam ya faɗi fa ba wai shi ya kago ta ba ga ayoyi an gane ko yawa haza ta ne ko haza imanin ya zidu yazidu bi wannan a bayyane yake kenan imanin mutum yana karuwa da yawan ɗa'asa da yawan biyayyarsa ga Allah wa kusu bil ma'siyati yakan ragu kuma yakan ragu da sabo li'anna shay'a allazi yazidu yanqus don duk abin da kaji an ce yana karuwa to ai yana raguwa Oko an kawo ma hujja ga inda Allah ya ce ya ragu. Tun da ya ce yana ƙaruwa, duk abin da aka ce maka yana ƙaruwa, to zai yana raguwa ma. An ƙara shi, to ana iya rage shi a yi. Kun gane abin da ke nufi? Duk abin da aka ce ya yazidu to wa kusu? Duk abin da aka ce yana raguwa, to yana ƙaruwa. Allah ya kare mu. وينقص وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ba haka hadisi yace ba yace duk mutumin da layun kirul munkara idan aka aikata mummuna baya kin abun a ransa ko da shi bai yi ba bai ji a ransa bai so a yi bidiya a gabanka sai ka yi dariya a sabawa Allah a gabanka sai ka yi dariya ba ka jin haushi a zuciyarka shi ne layun kirul munkara bi kalbi to laisa wara a zalika minan imani habbatu to ka sani ba duk mutumin da bai ki abu a ransa ba har ya kai ga zuciyarsa ma ta gagare shi yanzu to babu sauran imani kuma koma bayan haka gwargwadon koya komayya misali an ce marra ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi ko to sai aka ce wa zalika abu aful iman dan uwan wannan hadisin kenan sai aka ce to wannan shine mafi launin hadisi to aka ce mutane za su zo nan gaba ga sifofinsu ga sifofinsu duk mutumin da ya yaƙe su da harshen da hannunsa to shi mumini ne wanda ya yaƙe su da baki shi mumini ne wanda ya ƙi abin da suke a zuci shi ma mumini ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annan lazi layun kirul munkara bi kalbihi laisa wara a zalika minal imani habbatu kardali duk mutumin da ya kasa yi fada da hannu ya kasa yi wa'azi da baki ya kuma ki bai ki abun a zuci ba har ma in ana yi kaga yana fara'a to baya da sauran imani gwargwadon ƙwayar komayya ƙwayar zarra babu a zuciyarsa amma aka samu ba za ka iya hanawa ba kai ba hukuma ba ne ba za ka iya faɗi ba kai ba gwarzo ba ne a wa'azi ko to amma in an yi ranka yana ɓaci ko kana cikin dariya in aka kawo abin da ya shafi bidiya ko aka kawo sabon Allah sai aka ranka ya baci aga fuskar ka ta canja to da sauran imani amma in aka cire wannan to yake babu sauran imani gwargwadon habbatu kardali ko ‘yar komai ya babu imanin ya yi lo gaba ɗaya sauka kaga hadisi ya nuna mana imani na sauka yana hawa an gane wannan na'am to dalla ala anna iman wannan ya nuna mana cewa lalle ashe shi imani yadhaf ne ko yadhaf yana yin rauni hatta yasira mithlu habbati kardali har ya dawo kamar kwayar komayya kwayar komayya kwayar komayya ba ta kai girman kwayar wannan abin da ake cikawa riɗi ba ƙwayar riɗi ta bi ƙwayar komai ya girma to aka ce imani yakan iya lalacewa ya ƙare ya ƙare ya ƙare ya dawo ko da kamar ƙwayar wake ya dawo ai an samu matsala eh balle a ce ƙwayar riɗi to kuma ƙwayar komai ya ɗaya idan da za a murmushe ƙwayar rigi za ta kai kusan biyar don ta komayya ina ga sai an tara komayya ƙwayar komayya goma kafin ai ƙwayar rigi to za ka ce bai kai ƙwayar komayya ba to waɗansu kuma sun ce kardal ɗin wani abu ne wanda ma ido bai iya ganinsa saboda ƙanƙanta zarra wani abu ne da ido bai iya ganinsa don ƙanƙanta sai in an sa abun aunawa gilashin kallo sannan a ga abu yanzu haka akwai abubuwan da ba za ka gansu ba amma da za a baka irin wannan gilas ɗin sai ka ga abun yumu-yumu-yumu abun mamaki in a ruwa ne ma suna nan yaɓa-yaɓa-yaɓa ka zani ba kawai ka sha amma idan da za a zuba a sa maka wannan tabararru sai ka gansu yumu-yumu-yumu saboda ƙanƙantar su har ya sa ba a gani Saka ce to wani imaninsa ya ƙare ya ƙare har ya kai gaba a ganinsa ya ƙanƙance kamar ƙwayar zarra ko kardala Allah ya ƙare ne waje a fi hadisun sahihi annahu ya ƙuruju minan nari man kana fi adana adana adana misalu abbakin min kardari minan iman. yace amma idan aka tashi alkiyama shi imani daraja ne da shi wani za a same shi imanin sai bai wuce irin wannan ya ba wanda sai an auna a gano ta saboda kankanta amma saboda imaninsa da Allah bai yi shirka ba amma saboda sabon Allah imanin ya narke ya narke ya narke har ya dawo kamar ƙwayar zarra ko kardala ko komayya to amma fayil ɗin shi ba shirka sai aka je aka sashi a jahannama shekaru ya ce wata rana sai aje a fito da shi wannan ɗan ƙanƙanin imanin din ya yi amfani dalilin shi zai fito wata rana don imani ba Allah baya tozartar da imani faman yaman misqala zarratin khairan yace yarahu waman yaman misqala zarratin sharran kuma yace yaro. kaga khairan dinnan tauhidi ne imani ko ya zarra in dai akwai to wallahi sai ta budda kai sharran kuma shirka ce ko sau ɗaya ne is ka kuskura kaje lahira da ita ta raba ka da aljanna kaga matsalar kenan in dai shirka ce gwargwadon kwaya zarra to ka dawo a wuta kenan har abada tauhidi gwargwadon kwaya zarra in yana nan kuma za a baka sakamakon tsara na gobe kiyama ko da an kona ka saboda horo saboda kaba'irorin da aka ce wanda yayi kaza za a mar kaza amma to Allah zai fitar da kai wata kuma a wanke ka ka koma lafiyayyen mutum mai haske kyakkyawa wasai amantar da kai waccan azabar a kai ka aljanna saboda imanin da ka samu ka je lahira da shi don duk mutumin da ya shirka ba zai je lahira da sauran imani ba in har kaga ka je lahira da imani a fayil ɗinka to ba shirka don imani da shirka ba su haduwa an fahimci wannan shi yasa yake man ya ya'mal mithqala zaratin khairan yarahu amma idan sharran ma sai ce yarahu to kana yin sharran to wancan khairan din babu an fahimta ko to amma sabon Allah da ɗa'a su sukan tafi tare nan ya saba wa Allah nan yayi wa Allah da'a nan ya da yayi wa Allah da'a nan ya saba wa Allah nan yayi sabo da'a nan yayi sabo ga sunan jim amma ba shirka sabon Allah daban shirka daban ana fahimta ko yawwa sabon Allah zunzurutu gashi nan kuma ga biyayya to sai a gwada wani aiki ne birin jaye in aka samu da'a ka tarin jaye sabon to sai a yabe maka ji aljanna in aka samu kuma sabonka yarin yayi da'a to in Allah ya so sai ya kai ka wuta duku gurgudun wannan rinjayen ka kone ka kone ka kone sannan a fito da kai sannan ka tafi aljanna aljanna kan za ka je tunda ba shirka amma ba za ka je a san da kowa yake zuwa ba sai an fore ka tukunna ai an ce ka za ba kyau kai go to sai ka sha horo in Allah ya so kuma ya gafarta maka kawai in kuma aka samu ka riga kayi sabon Allah ya yi yawa ya yi yawa yarin ya yi aikin alkairinka, amma kuma cikin sabon Allah ɗin duka ba shirka sabon ɗa’a ga Allah ɗinka kaɗan to sai aka je ka zauna tamkar mai dawama a wuta sai an yi kaman an wasu shekaru kamar miliyon sai a zo kuma a mutum sai a zo kuma ya yi gaushi ya yi gaushi ya yi gaushi sannan sai a je a wanke mutum a wani tafki da ake ce masa baharul haya sai ya dawo ko mutum sai a kai shi aljanna tun da dai ba shirka ba za a dawwama ba ƙalibi na fiha shine matsala amma ko da wuni ɗaya da kwana ɗaya ne ai matsala ne a wuta kam Allah ya kare mu to anan shine malam ya kawo mana wannan hadisi annahu yukhraju minan nari akan kudda waɗansu daga wuta man kana fi kalbihi adana adana misalu abbatin min kardalin min imani wanda suke imaninsu ya yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa da gwargwadon ƙwayar zarra na imani ma aka gudda shi daga aljanna in dai akwai shi in har an samu ka iso da shi tsoron da ake yi karka yi barinsa ka je ba shi amma in dai har ka je wa Allah da shi ko da ƙasa ƙasa ƙasa da ƙwayar zarra ne to wata ran za a fito da mutu amma kun ji ba an ce za a fito da shi ne wuta sai an shiga kenan za a shiga amma wata rana ya kuruju minan nari zai fito daga wutar sannan a kai shi aljanna to Allah mu dai fatan mu kar ma mu je ko kada fadalla ala anna al-imana yadhafu ko wannan ya nuna mana imani yana yin rauni hatta ya kuna mislu abbatil kardari ko kuma har ya koma tamkar kwayar komayya wa qala ta'ala irin su ne Allah yace hum lil kufri yawma idhin aqrabu ko Allah subhanahu wa ta'ala yace hum lil kufri yawma idhin su a wannan lokaci a wannan rana ga kaburci ne aqrabu suka fi kusanci ya fi kusanta minhum da su lil imani fiye da imani akwai wanda idan aka gwada imaninsa ya yi lo ya yi lo ya yi lo ya yi lo in aka gwada yanzu tazararsa da muminai da kusancinsa da kaburai ina ya fi sai a ga ya fi kusanci da kaburai kaga saboda ragewar imani ne ko ya ragu ya ragu ya tafi ya tafi ya yi nesa da ‘yan uwa har ya yi gab da zama cikin kafirai. Hum irinsu, yau ma'izin a wannan lokacin, aka rabu minhum lil iman, Kaburci shi ne fi kusa da su fiye da imani. Ƙaruwar imani ne yasa suka fi kusantar kaburci? Ko raguwa? Raguwa ne amma sanda imaninsu yake karuwa fa sun fi kusantar imani kullum fiye da kaburci to akwai wanda za ka ga ko da yaushe yana ta kusantar kaburci yana ta kusantar kaburci wani aikin kaburcin in yayi tun yana jin haushi har ya dawo in yayi ma baya damuwa tun yana yin ɗaya biyu har ya dawo yanzu goma yake irin na kafurai ƙarshe har ya dawo yanzu kusancinsa da arna ya fi kusancinsa da muminai saboda imanin yana rabuwa kullum a kwana a tashi in bai sa'a ba har ya koma kafiri tunda an ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil imani to kaga kenan tunda har sun fi kusantar kafurci da imani a kwana a tashi ba mamaki a same su arna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karshe zaka tar da wani yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira Allah ya kare ina muke na to indahum kaga kenan su a wajen su imanun ba'ifun suna da imani mai rauni wahum lil a aqrabu kenan sun fi kusantar kafirci fadalla ala anna al imana wannan ya nuna maka kenan imani bai yana rauni kar ka zauna ka shantake ka ce mu musulmai ne shegu arna to imani da ruwa yake yi a kwana tashi ba mamaki baka sani ba kai kana kusa da kafurcin ma an gane ko yauwa ka riƙa binciken kanka ka gane hatta ya ku hatta in hatta inna sahibahu har lokacin da mai yin wannan imani ya kunu aqrabu ila al-kufri karshe har ya zo ya fi kusantar kafurci ya iyazu billahi Allah ya tsare mu bai sani ba yana nan yana tsammanin tsakiyar musulunci yake ashe ya gangara ya gangara ya haura tudu ya gangara har ya kusa fadawa kasar kafurci bai sani ba saura kiris Allah ya tsare mu hadha ma'ana qauluhu wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un yana raguwa yana raguwa har ya dawo ba abin da ya rage yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un wa qad yabqa minhu miqdaru habati khardali amma akan samu gwargwadon kwaya komayya wa hadhihi tanfau in an samu kwaya zarra ta iso gaci ka dai lahira da imani kamar zarra to zai amfane ka shine tanfau sahibuha wannan kwayar za ta amfani da ita amma amfani irin wanda nasa ya kai dutsen hudu? Eh? Kaga wanda imaninsa yana nan cikakke, shi za a ce ya tafi aljanna ne kai tsaye, kai ko wanda naka ya kare ya kare ya koma sai da ainihin tabaron hangen nesa, kaga dole sai an je jahannama. Kafin nan an sha boro, kafin a fito a je aljanna to Allah ya kare mu. To amma dai duk da haka dai imanin zai amfani sahibaha mai imanin yawmar kiyamati don me yukhraju biha biha za a fito da shi ne da wannan ƙwayar zarran na imani minan nari daga cikin wuta wai za lam yabqa in kuma ka mutu baka da sauran ragowar ƙwayar zarra kardalin na ainihin kardala fa innahu yakunu min alin narin mukhalladina fiha to nan ka mutum zai zama cikin ƴan wuta wa'anda za su dawwama ciki har abada saboda rashin isowa da kwayar zarra sai mutum ya zama na ƴan dan wuta na har abada wannan karatun yana da matsala sosai ba eh kuma gaskiya akwai fadakarwa a ciki Mun mun dauka kawai mun musulunta fa kenan. akwai damuwa yanzu haka kawai sai kai lambu ya dashen ya kama eh ya kama ce to shi kenan mu tafi tongo ba za mu wuce wata biyu ba za mu dawo kafin wata biyu ka dawo dashen nan da ya kama ko za ka same shi ya yi kyau eh? to shi addinin ka kawai kenan kai musulmi ne sai ka zauna ba bincikensa ba ka tuna shi ba ka bin diddiginsa kawai ba ka halartarsa ba ka komi kawai yake na ya zauna a haka kullum yana kyau wallahi yaushi yake wata ran ma zai bushe Allah ya kare mu to akwai wa'inda suka zo ranar asabar suka bayan an tashi suka ce suna da bukatar walima dama kamar ranar laraba gobe kenan to kuma maimakon su faɗi tun a lokacin a sanar to sai ba su sanar ba suka ce to ai da abin da ya sa ba su sun yi tsammanin ba za su iya yin walimar ba saboda waɗansu matsaloli amma dalilin walimar da aka yi na lokon nan wannan muhazara da aka ɗauko akan zikiri me zikiri da muhimmancin zikiri da kuma kasancewar menene zikirin to da aka ɗauko wannan muhadara an tafi sai zamana sai lokaci ya yi suka ce to wannan walimar sun maida suna nan za su yi ta domin a ɗora a kan wannan to amma kasancewar walimar gobe laraba ne to dai har yanzu dai ina ganin haƙatta su ruwan dai da ba a tardo ruwa ba za mu ba su haƙuri gaskiya eh walimar ɗin wasu matsaloli sun sa ba za ta samu tun da gobe ne laraba sai a yaguri sai dai wani jikon insha Allah to sai kuma wazuzzuka da suke gabanmu wanda insha Allah ina tsammanin dai muke sun zauna wanda suke shirye-shiryen wazuzzuka sun tattauna sun aje litinin da amma sun ce an yi shawarwari akan litinin din ranar kasuwar bariki ne kuma duk yawancin masu zuwa kasuwar barikin nan suna zuwa wannan wa'azi wayansu ma suna daga cikin masu taimakawa da maitocinsu to ban sani ba ko shawarar da aka yi sun abin nan dinta yanzu za mu ji daga bakin shi sakatare insha Allah kafin nan sai mu addu'a الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له حمده ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد